baushiyar tashar da ke tsage gaskiya kuma ya ta masu kallo da sauraro za ku kalli takaitattun labaran matashiya tv na yau litinin 24 ga watan a auren shekarar dubu daidai da 30 ga watan taron shekarar 2024 Gwamnatin tarayya ta raba wa kungiyoyin ƙwadago da 'yan kasuwa da kungiyoyin ɗalibai motoci bas masu amfani da iskar gas. Ministan Yaɗa Labarai Muhammad Idris ne ya raba motocin fiye da 64 masu ɗaukar mutane 100 kowannen sa jiya Lahadi. Sanata Ali Indomi ya kalubalanci manyan hafsoshin tsaron Najeriya kan gaza kama Bello turiji. inda ya bayyana haka ne a Kano ya ce cikin watanni shida tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya murkushe mayakan Boko Haram Ibab da masu garkuwa da mutane. wata tafkar mai ta yi sanadiyar konewar shaguna da gidaje a jihar bayelsa bayan da ta fada a yankin ekempa da ke karamar hukumar yanaguwa mai shaidar gani da ida ya ce wutar ta tashi ne lokacin da motar ta faɗi sai dai ya ce ba a samu asarar rayuka ba Rundunar Sojin Najeriya ta ce ta samu nasarar lalata haramtattun matatun mai a sama mai sama da 20 tare da lalata kwale-kwale 25 sannan aka kama mutane 22. A wata sanarwa da rundunar shiya ta shida ta fitar a fatakwal karshen makon jiya sanarwar ta ce an kwato makamai da mai da ya kai lita 118 dubu ɗari sanarwar ta ce an kwato makamai da mai da ya kai lita dubu da sha takwas a sumaman da suka kai a yankunan neja delta rundunar 'yan sanda a jihar ogun ta tabbatar da mutuwar wani mutum mai shekara talatin da biyar a duniya bayan da zaki ya yi ajalinsa mai magana da yawun 'yan sanda a jihar umolola Odotola ce ta sanar da haka jiya ta ce mutumin na kula da gidan adanan namun daji ne a ta babban birnin jihar kuma lamarin ya faru ne a ranar Asabar. Duka duka takaitattun labaran kenan a madadin editin da ya tace Abubakar Murtala Ibrahim sai da na karanto da Abubakar Yusuf nake cewa mu lafiya.